maryam tokari kai aku mai bakin magana aku mai bakin magana dai Sumamin shinkafa. Shinkafa wannan iri? Ni ka samun shinkafa, samun wake. Wake? Ka haɗa mana shinkafa da wake. a plate daya a waje ɗaya kuma warai ka haɗa guri ɗaya mana ka sa nama da komai duka ne amma a plate daya to shinkafa da wake ma'ana pdp tare da apc sunana Bello Muhammad Bello General Suna Sunana Al'amin Buhari, jarumi ne ni a masana'antar shirya fina-finan Hausa ma'ana Carnivores. Jarumi, jarumi, darakta na marubuci a Kanewood. Ra'ayina shine in zaɓi PDP ma'ana Alhaji Atiku Abubakar 100%. Ra'ayina in zaɓi APC sak kuma in zaɓi Muhammadu Buhari next level. Yin hakan bai hana mu ci abinci kwano guda ba. Kuma wannan dalili bai hana mu yi mu'amala tare ba. muna kira ga al'ummar najeriya ranar zaɓe mu fito kwanmu da kwarkwatonmu mu zaɓi ra'ayoyin mai tsayin daka mi siyasa ba ta gaba ba amma ni ra'ayi na apc next level ni kuwa pdp nake yi a ciku abubakar nake najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya kai ka ji kolo rike allo to raba kanka da yan fadi, cire tsoro zama kwaro